Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA afirka kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye a fada shafinmu na Facebook live domin jin mu kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safina Tasadu Sodengi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro a yau talata 21 ga watan Fabrairun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba inda a yau za mu yi magana akan ranar harshen mahaifiya na duniya da cibiyar kula da ilimi, kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Taken wannan shekarar a wannan rana shine kyakkyawar makoma ta hanyar ilmantarwa cikin harsuna daban-daban. To ya mutanen gari ke kallon wannan take? to ni dai a gani na tunda yaran suna tasowa da iya su na asali bai kamata a kuma koya musu a makarantu ba sai dai a koma wani shafi kamar ingilishi larabci da dai sauransu koyar da yara karatu da yarensu na asali yana da matukar muhimmanci sosai amma kaga in har ba da yaren da ya iya ba ne sai an koyar da shi yaran kafin a fara koya masa asalin karatun to za mu tattauna da ɗaya daga cikin malaman da suke da basira ko kuma suka taɓa wannan harka ta harshe wato farfesa yusuf alhassan sai kuma maganar mahimmancin ilimin manya wato yaƙi da jahilci da zamu gangara kai bayan maganar ilmantarwa da harshen mahaifiya musamman lokaci ya bamu dama haka ko <laughs> mm-hmm. dama masu yaƙi da jahilci mutum ne kisa kansa ba ana sa shi dole ba ne to ana zuwa a koyi karatu akwai mahimmanci mutane suna jin daɗin sa mutum yana jin daɗin a ce ya iya karatu ya iya rubutu a lokacin nan in kin tana akwai jaridu ma na waɗannan wanda ake yin su da ajami wadda mutum zai karanta jarida ana wasu eh, labaru ko tatsuniyoyi da shi to duk waɗannan sun ɓata yanzu eh, ku na tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook da kuma twitter ku je ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa mun tambaye ku a shafin namu na facebook da twitter din cewa a ganin ku wace rawa ilimantar da yara a makarantu cikin harsuna daban-daban wanda yaransu ne na asali zai taka. Sakon farko daga Aminu Kano mai dangarku ya ce yau da gobe ikon Allah to ni dai a gani na tunda yaran suna tasowa da iya yarensu na asali bai kamata a kuma koya musu a makarantu ba sai dai a koma wani shafi kamar ingilishi larabci da dai sauransu hakan shine zai baiwa malami ya gane mai kokari a cikin koyarwar da yake musu. sai adam aliyu ya ce assalam yau da gobe koyar da yara karatu da yaransu na asali yana da matukar muhimmanci sosai amma kaga in har ba da yaran da ya iya ba ne sai an koyar da shi yaran kafin a fara koya masa asalin karatun kamar misali mu najeriya sai an koya maka english language amma inda za a koya maka karatu da asalin yaran ka da yafi wani yana da kwanyar daukar abu amma baya fahimtar turanci shi yasa kasar chada suka fi mu dan su da yaransu suke amfani sai nuruddin musa ille ya ce yau da gobe ilmantar da yara da harshen su na asali ba zai taka wata rawa ba musamman ma a najeriya ganin cewar kasar tana kumshe da kabilu mababbanta kuma a yayin da aka zaɓi yare ɗaya wanda ake amfani da shi a hukumance wato yaren ingilishi bayan haka a takaice ina ganin an baro kyau tun ranar haihuwa ku tashi lafiya. Sai Abdulaziz Adamu Fira ya ce Allah sarki VOA yau kam kun so sami inda yake min kaikayi. Ilimantar da yara ta harshen su ta uwa shine yafi taimakawa yara wajen samun ingantaccen ilimi ba tare da an wahala ba. Misali kamar kasashe irin su Japan, Jamus, China, Russia, France da sauransu. Sakamakon amfani da harshen su sun fi kowa ci gaba a duniya ta kowane fanni. Fatan mu ma kasar mu ta fara koyi da su ko mu ma mun ci gaba. sai aliyu ibrahim zawiya gusau ya ce duk kasar da take amfani da harshen ta tafi ci gaba kamar china da sauransu don haka amfani da harshen kasa zai fi sa kasa ta bunƙasa sai sama'ila ahmed duke ya ce hakika yau da gobe rawar da ilmantar da yara da harshen su hakan ba karamin taimakon su yake yi ba domin kuwa idan muka duba za mu ga ko a makarantu idan wani wanda ba yaran ka yazo yana koyar da kai ba to har yayi ya gama ya fita ba za ka gane ba saboda ba yaran ka bane sai linus linus emmanuel ya ce gaskiya ya kamata a koya wa yara harshen su da suka fi ji, amma fa akwai kalubale in har basu iya turanci ba a rayuwarsu. Sai Haruna Hamisu ya ce gaskiya a gani na yin amfani da harshen uwa zai taimaka sosai wajen sanin amfanin shiga al'ummar ƙasa da sauran ɗalibai 'yan makaranta musamman yara 'yan nursery da masu sha'awar harshen da duniya baki ɗaya. Aliyu Usman taka lafiya ya ce zai iya taimakawa yaran wajen haɓaka iliminsu na zamani da na addini da sani yadda za su morewa su na duniya har ma da lahira. Sai Jamilu Muhammad Gwaram ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi a gaskiya abin da aka nema aka rasa kenan a Najeriya. akwai yara masu hazaka a kasar nan amma sakamakon rashin kwarancewa a fannin ingilishi sai kaga yaran sun kasa aiwatar da komi idan har za a yi amfani da harsunan uwa wajen koyarwa za a samu haziƙan malamai da likitoci da injiniyoyi da sauransu allah ya taimaka Usman Umar Nu'uman ya ce yau da gobe ikon Allah hakika kun so samu inda ya jima yana min kaikayi. Wala ilmantar da yara da harshen su na asali zai taka muhimmiyar rawa wajen samun ingantaccen ilimi da ma saukin daukan darasi ga yaran. Ina fata ƙasa ta Najeriya za ta ɗauki matakin karantar da yara da harshen su na asali kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba suka ɗauka a tashi lafiya yau da gobe. Sai magaji tafi da ma ya ce salam yau da gobe a gaskiya ilmantar da yara da harshen su yana da matukar muhimmanci idan aka yi la'akari da cewa yawancin kasashen duniya da suka ci gaba sun yi watsi da harshen da aka rene su da shi inda suka rinka koya wa al'ummarsu da yaran su na ainihi wannan ya taimaka sosai wajen bunƙasar ilimin su misali duba kasar indiya yadda eh, ta hanyar amfani da harshen su sun bunƙasa ilimi kasar su da ƙarshe ina fatan mu ma a najeriya za a yi amfani da wannan hanya wajen bunƙasa namu ilimin sai zainab musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe hakika hakan zai iya taimakawa wajen kawo ci gaba a fannin ilimin yara saboda za su fahimci abin da ake koya musu da harshen da suka iya saɓanin wanda basu iya ba ni da a gani na wannan hanyar za ta haifar da ɗa mai ido kuma idan an tashi jarabawa sai a yi musu da yaren da aka koya musu ku tashi lafiya sai usman isiyaku bala ya ce salam yau da gobe ina yi muku fatan alheri maryam safina da usman ku tashi lafiya to malam usman mu ma mun gode kwarai mm. To sai mu leƙa shafinmu na Twitter a Tunuru Musa Shuwa ya ce salam yau da gobe. Hakika koyar da yara a harshen su na asali zai taimaka wa yaran fahimtar malamansu cikin sauƙi ku tashi lafiya. sai at guda ali ya ce koyar da yara da harshen su na asali zai matukar tasiri wajen fahimtar karatu a cikin sauki sai daga ƙarshe a shehu gandhi ya ce gaskiya zai sa yaro yana fahimtar karatu sosai saboda duk ƙasar da ta ci gaba da harshen su suke koyarwa don haka zai ba da gudunmuwar gaske to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To kai tsaye ta waya muna tare da malamin jami'a kuma masanin tsarin karatun Amurka da na Najeriya wato Farfesa Yusuf Alasan. Ah, Farfesa barka da warhaka. Barka da sake dawowa. <laughs> Shi ne ai, kwana biyu mun dame ka saboda an ce wai a bugi jaki da ki <laughs> Ai yana da kyau, ai ba To muna godiya muna magana akan ranar yau ta maganar muhimmanci ko kuma neman mafita mai dorewa ta ci gaba in aka yi amfani da harsuna daban-daban wajen koyar da ilimi misali a ƙasashe daban-daban na duniya. na majalisar ɗinkin duniya da yau ne ranar 21 ga wata ake wannan rana shin da farko ka koyar da yare harshe ko kuma in ce harshen mu na uwa <laughs> me za ka ce a farko kan wannan magana da aka yi na farko kamar yadda ka faɗa yau ina taya dukkan duniya a wannan rana ta wato fito da harshen uwa mm. mahaifiya da aka fara tun 1999 a da united nation ko unesco su fara wannan a cikin alif dari da casa'in da tara saboda ɗaukaka harshen harshe na uwa da kuma al'adu da ya kamata a ce wato an ci gaba da rike su to kamar da ka tambaye ni shine gaskiya daga jin abin da jama'a suka faɗa gaskiya ne mm. wato harshe na uwa wato babu wanda ya fi shi wato zan ce karfi a gurin ɗa mm. ko yaro yayin da yake jariri ko eh, yayin da ya taso ya yake koyar abubuwa ko da ba makaranta ba mm. ko da a unguwarsu a lokansu a yi je gidan yan uwa da abokan arzika mm. saboda haka a gaskiya wato harshen uwa shine tushen wato koyo na kowane irin fannin ilimi ni dai a yadda na fahimta mm. tun daga wato zance ilimi na primary secondary har zuwa university mm. ah, za ka gace na akwai masu masu nazarin eh, harsuna da suke cewa eh, wai harshe na iya shata irin tunanin mutum da gaske ne iri da kake tunani irin eh, yaren da kake magana da shi yana eh shapes wannan eh, yana irin ka ta maka tunaninka mm. kwarai da gaske a gaskiya daga bincike da aka yi da kuma kun yi bayani sai daga cikin ƙasar duniya kamar misalin india ba ma ita kaɗai ba har china da philippines wadda ita ce kwanan ta yi wannan saka cewa wato tushen koyo da harshen uwa shine ya fi kowanne mahimmanci a koye a koyo na wato wani ilimi ko na fannin ko wani irin ilimi ne misalin zancen gaba a karatu wajen yin jarabawa da kuka faɗa da sauransu mm. to waɗannan ƙasashe da sun yi amfani da ƙasashen turawa suka kawo musu misalin turanci mm. in kun tuna indiya ai eh, turawan ingila su suka rene suka mai da suka rene mm. to amma da suka ga cewa gaskiya ba sa ci gaba yadda ya kamata kamar yadda suke so sai suka yi watsi da shi harshen turanci ya zama shi ne na biyu mm. amma harshen indiyanci shi ne na farko a elementary har zuwa secondary to kuma a wannan na na ce ni kaina a lokacin da ake koya min daga elementary har zuwa secondary gaskiya da elementary school har aji ɗaya zuwa bakwai da na yi mm. da harshen hausa ake koya min komai mm. wato sa'a turanci lokaci-lokaci ke aji ba da ita ake amfani da ita ba in malami ko malama ta shigo ta koya maka komai da turanci a komai da hausa ke bayana to saboda haka gaskiya ni kaina zan ce tunda na koyar da wato karatu fanni fanni har da harshen hausa a nan university na fahimta cewa hatta tura wanda misalin na koyar musu mm. a university of kansas wato suna dan samun wahalar wannan harshe tunda ba harshen su bane mm. suna kokarin su koya ne saboda in sun zo kasashen irin namu yadda za su rayu ko kuma kamar yanzu yadda muke ta kokawar mu koyi turanci mun zo kasashe irin wannan saboda haka zaka ga cewa mu ma da muka zo nan wato muna da irin namu reception saboda ba shi ne harshen uwa da uba ba mm. so kowace ƙasa kafin ta ci gaba idan har wato ta riga ta yadda harshen uwa na farko to gaskiya ta yadda eh, tushen ilimi saboda kamar yadda ah, da na fahimta a bincike da na yi mm. wato kamar ka ɗauki mutum ne ka kai shi ruwa kogi wanda bai iya ruwa ba ka kake shi ne zai yi yawa fa farfesa kafin ka ci gaba ya haƙuri ka rike inda ka tsaya layin ka yana rawa sosai ba a jin shi sosai a yanda yake fita yawa za mu dan sake neman shi Mm. Ah, Maryam mm. ah, kin ji za mu koma kan inda eh. yake naga aikin eh, an ya dauko ni ya ce eh, in aka wannan to san a yanzu mm. duk bayanin nan da yake idan layi bai yi kyau ba ya zama aikin baban giwa to za mu sake mu lalibe shi mu ji ko haka layin zai fi fita fiye da haka sai ya dasa daga inda ya tsaya ke bayani ne sannan kin ga wannan magana da muke ta harshe ah, ba ma kamar a cikin mu akwai wanda suka yi maganan harshe na uwa ba ma na uwa ba tunda cewa aka kamar ta bakin ki multilingual irin yare daban-daban misali kamar mu ina son masa wannan tambaya a can ciki mm, eh. kin ga kamar irin su India su China su Japan da sauran irin wayannan kasashen zaki ga yare daya yawanci zaki ga suna mafi yawancin yaren kasan ne mu kuma muna da dayawa. yawa to yaya za mu yi ya tafi da daidai tsarin mu misali in ana so a yi misali a irin kasashen mu ko najeriya ko niger inda da yake da yaren da yafi fi ɗaya shin yaya za a yi shin za a bi bangaren da aka fi magana da shi ne a ce to wannan bangaren su yi da abin su wannan su yi to shi ne nike son mu je a matsayin su na masa ko ko hada za a yi a iya ko yaran wani ya wato ina ga sayi da ta sake lalubo mana shi to assalamu mm. eh, alaikum yawwa dan layin ne yana ta tangarda mutane Yau wato in ka yau in ka cire za mu fi ina jin ji. Na ma cire. Yau wato kana iya <laughs> cire gaba bayani, bayanin ka ya haƙuri. Eh, yau bismillah. Go ahead. Eh. yawwa ka tsaya inda kake cewa mun yadda tushen ilimi in ban da yare da yare eh to gaskiya kamar yadda nace na ni kaina daga yadda na fahimta gaskiya da baran an fara koya min da harshe na harshen hausa ba mm. ba shika ba zan koyi abubuwan da na fahimta ba misali kamar yadda na an koya komai da hausa aka koya mu aji daya har zuwa bakwai ah, sa'a turanci lokaci-lokaci ce. Mm. To bayan na gama elementary school da na secondary mm. to a nan ne kuma sai aka juya abin sai zama na harshen hausa mm. sai zama na lokaci-lokaci ne ko period-period da ake cewa. Sannan kuma komai ya dawo da turanci amma gaskiya na samu wannan kyakkyawan harsashi. tun daga elementary na farko eh, elementary eh, aji daya har zuwa bakwai saboda mai a lokacin na fahimci menene littafi menene ta tasawida menene duk da hausa ba kawai tashi a rinka a ah, is map menene map misali eh, kana ta yatsa na fuska a zuwan ka gane eh, shi ba gane wannan ta kokarin <laughs> fahimta amma na fahimta cewa tun daga aji daya har zuwa na komai na samu wannan shimfiɗa mai kyau hmm. gaskiya eh. da kuma na zo nan wadda da na zo nan na fara karatu a nan kasashen duniya na farko na je canada na hmm. kyau daga nan na dawo nan a america na karatu phd da sauransu har na hmm. gama Mm. so kuma yadda na zo ina koyarwa mm. a gaskiya duk da fannin wato ilimin sana'a mm. na koya yayin da na zo nake koyarwa sai na ga na fahimta fiye da yaran da nake koyar mu saboda me duk da su da harshen su ne na abin nan to yawanci din da akwai wanda suke ba turawan ba akwai wanda suke yan wani bakake sun zo daga wani guri gaskiya sun fi ni shan wahalar koya amma yadda na fahimci abubuwan you know har eh, eh, suna mamaki mm. ya aka yi haka ya ce musu gaskiya lokacin da ni ina dan makaranta daga elementary komai da harshen ah, uwa aka koya min mm. wannan turanci na tsince shi ne da rana a tsaka da sauransu nake ce musu da harshe na ya ci da ah, ah, abin nan bincike mm. na yadda yanzu nake koya muku ina tabbatar zan koya muku fiye da yadda na iyayensu haka wannan yana ɗaya daga cikin gaskiya a bayanan da mutane suka yi suka aiko muku cewa babu shakka hmm. harshen uwa yana da muhimmanci. ya fi kowanne abin nan yadda ɗan adam zai fahimci al'amura idan a makaranta hali mutum zai fahimci malami malami zai fahimci ɗalibi kuma hmm. zai fi sauƙin, hatta malamin zai fi sauƙin koyarwa na eh. tabbatar maka yanzu inda da harshen hausa zan koyar maka da na'urorin da nake da na sani nake yi hmm. zan fi fahimta da kuma <laughs> Eh. da dai eh. na koyar iri-iri duk da eh. haka Eh to misali farfesa kaga kamar misali akwai kasashen da za ka ga cewa yare ɗaya ne ko kuma yare ɗaya biyu haka zuwa uku kila sun yi yawa a ƙasar sai ka ga cikin sauki an ɗauki wanda ya fi yawa an ce da shi za a da misali yare na ƙasa da za a yi koyarwa da makamantansu da shi ko a ofisoshi to mu ƙasashenmu kamar yin su misali na misali da najeriya muna da yarika sama da ɗari biyu ko ɗari uku ma mm, wasu binciken suka nuna to yaya za a yi misali in ana son a yi wannan multilingual din a ce yaren wannan ya shiga na wannan wannan a koyar saboda a sami gaba mai doron ya za a yi in aka ce za a yi wannan to gaskiya a kamar da yadda na fahimta inda najeriya a yanzu mm. misali akwai dama manyan harsuna guda uku wanda su suka fi kowanne a yawa mm. hausa da yarabanci da inyamuranci Ban da turanci da rama turawan ingila suka kawo mana idan yanzu za a ci daga ajin elementary na farko har zuwa secondary kowane yaro dan najeriya dole iya waɗannan harsuna ba karamin ci gaba za mu samu a kasashen mu ba saboda ka tuna in ka gama digirin ka na farko ai ka je ka bauta wa ƙasa ko mm. kuma in ka tafi bautar ƙasar nan za ka yi ka ƙasar yarabawa Haka za ka iya ba za ka iya me yake da suna yaren kamar dama a nan makai mm. saboda za ka fahimci me suke faɗa za kuma mm. ka tattauna da su za ka yi abin nan tsarin lokacin da na tafi national mm. service a eh, ilorin akai ilorin akwai hausawa akwai yarbawa to na dan samu ɗan rikici haka wajen da ba na jin yarabaci ban iya ba na fara koya gaskiya to kuma da dan nake dan koya a lokacin na dan lokaci ne kankani shekara ɗaya ne eh. na san na iya na fa ne da ran je kasuwa zan yi wannan <laughs> sauran eh, eh. amma haka amma da an koya min tun daga elementary school kaga ba ma zan yi ba za ka sha wuya ba ba zan ba mm. yawwa to haka kuma idan kasar inyamuri aka kai ni mm. <laughs> fara yin inyamuranci dan ma su ga kamar abin nan mm. tunda in na je kasar inyamurai lokacin da na dan jije su na dan ziyarce su lokuta mm. da yawa mm. sai na yi magana suke da ah, na hausa na hausa ba mm. gani bahaushe bahaushe eh. tunda ba rubuta aka yi a kulle a goshi na wucewa ba bahaushe ne amma sai na yi magana sai kai magana cewa wannan fa ashe ba inyamurai bane ba ne haka. To amma kaga da zan yi magana da harshen su za su yi mamaki. Eh, wato. Ba za su ya su fahimci daga ina na fito. Eh. to kaga inda za mu yi wannan mm. gaskiya za mu samu ci gaba mm. ɗaya kenan na biyu ba ma kai najeriya ba mm. idan yanzu za mu duba afirka ta yamma gaba daya west african states ai duk inda kaji akwai inda ake yin hausa nigeria ghana gambia sierra leone chad niger duka nan inda kaje za ka samu hausawa kuma a bincike ne dai da na yi wato wannan harshen hausa yana nan a duk waɗannan ƙasashe da ne bayani yanzu mm. wanda suke afirka ta yamma mm. yanzu misali da za mu ɗau harshen harshen hausa mu yi amfani da shi a afirka ta yamma mm. ba ƙaramin ci gaba za a samu ba a waɗannan ƙasashen eh, afirka ta yamma kaga misali east africa afirka ta yamma eh, ta gabas kaga sun ɗauki swahili shine harshen su na yau da kullum duk da akwai turanci to kaga nan sun fi mu ci gaba kasashen su kamar zambia rwanda burundi mm. malawi da sauransu mm. irin waɗannan da su ganda duk kaga su magana da harshen swahili mm. to to kaga in ka duba har eh, tattalin arzikinsu da har abubuwansu gaskiya sun dan fi mu ci gaba da kuma yadda jami'o'in suke eh, sun shiga dan uganda in ya je tanzania za ka nan da nan ya shiga yana harkar harkokin tunda harshe ɗaya za iya magana kowa zai fahimci ka eh to ga safina Em Safina. Wata wannan tambaya ce um, daga masu sauraron mu a Facebook Live. Wani Usman Ji Jibril Funtuwa ya ce ina yi wa farfesa barka da haƙurin dawowa kuma na gamsu da dukkan bayananka amma ina da tambaya cikin jawabinka ya ce wai dama a najeriya an taɓa koya komai da hausa don allah wani shekara ne kuma lokacin suwa yake jagorancin kasar na gode da bayananka farfesa ba <laughs> school a lokacin eh. zance sardauna sardaunan sokoto abubakar amin yes eh, shi ne shugaban amin shi ne premier na nigeria a mm. lokacin mm. sa bello sardaunan mm. sokoto a zamanin sa ne na fara karatu tun da sittin na fara kuma a Kano a lokacin sarkin Kano Muhammadu Sanusi shine sarkin a lokacin ana zancen ma provinces ɗin kuntuna ba mm. state ba ne ba jihohi ba ne a mm. lokacin yanki yanki ana cewa Kano province Katsina mm. province da sauransu so na yi karatu tara da sittin ne zuwa sittin da shida. babu shakka daga tara da sittin zuwa sittin da hausa aka fara koya mun komai har zuwa ajiye bakwai kuma daga aji daya hausa ta fi komai yawa daga aji biyu aka ɗan rage aka ƙara eh, amin na nufin turanci so eh. ɗaya ake koya min a rana a matsayin yare a matsayin period mm. na lokaci lokaci tun da lokacin period din ba ta wuce ko minti talatin ko arba'in da biyar mm. to sannan kuma kaji aji biyu to sai a ƙara sai zama su biyu a a wannan a rana mm. to so uku a rana saboda haka in ka tafi uku hudu sai abun ya ta canza eh to yayin da kuma kuma gaba ɗaya na je to sai kuma a ga jiya sai ci ake koya lokaci lokaci mm. komai kuma sai ya dawo da turanci saboda malaman a gaskiya turawan ingila ne suke koya mana a mm. lokacin da na India da na pakistan da a hari mm. so batu ba hausawa ba ne eh, wato ina fahimce ka kenan lokacin da ake wannan koyarwar an faro muku da hausa yaren da kuka sani tunda lokacin ba ku san mm. turanci ba ana shigar da turanci ana da cikin Hausa taku yana turanci na nuna hausa na tafiya haka kake nufi kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske saboda in ka da to da me za ka yi abokan wasu Eh. ya aike ka na unguwarku da me za ka yi mm. Mm. Allah ya sa mana Usman ya ji. To, uh, Farfesa, ko za ka taɓo mana uh, alfanun uh, sanin harsuna daban-daban? To, gaskiya kuma wannan har ila yau wannan wani abu ne wanda yake jari ne zan ci. Mm. Duk mutumin da yake da koyi harsuna fiye da a mahaifiyarsa in yi duk inda ya je kasashen da misali yanzu kika koyi banda turanci da kika iya yanzu a ce kin koyi fasanci, kin koyi spaniyanci to kin ga idan kika zo misalin kika fito kasa fura irin da ake faɗa to ah, in kika je faranshi nan da nan kin ga zaki iya harkokin ki ba tare ma da kin na mutafinta ba mm. haka kuma in kika je ah, spain ko su ah, andalus eh, na eh, spain din shi mm. kenan babban birnin ka nan ma kin ga zaki zaki zama yar yar kasa ko zaki shiga kamar su ki magana ki komai da komai da harshe saboda haka eh. wanda ya koyi harsuna mm. fiye da ɗaya mm. biyu uku ya fi wato cin ribar duniya idan har zai fito kasashe irin nan da muke misali a nan amerika kaga kasace wanda kowa ya zo ka zo na zo babu harshen duniya da babu babu al'adar duniya da babu a nan kasar akwai banda turawan akwai faransawa akwai jamusawa akwai hispaniyawa akwai larabawa mm. mm. ga ma hausa muna ta buga eh, kowa <laughs> <laughs> yawa eh. misali irin ka je new orleans mm. uh, uh, a uh, louisiana state za ka ga cewa al'adun faransawa ne ana nan da nan kai fara magana da harshen faransanci a guje za ga kowa ya kusan ya fahimci ka ko kuma yawancin mutanen da suke nan jihar ko garin za su fahimce ka Mm. to haka yanzu ka je new york za ga cewa su kuma nan mm. yanki italiyawa mm. wanda suka daga ita eh, da farko su ne suka mahaye wannan guraren to in ka je akwai da yawa inda za ka yi magana da harshen italiyanci ah, ka ga cewa an karbe ka hannu biyu kuma kamar ka zama dan kasa to kaga wannan yana nuna cewa wato kamar yadda bawashi ke cewa magana jari ce to kaga wannan ma harshen ya zama jari a gare ka to a tam eh yawa ci gaba na'am saboda cewa kaga ga za ka ka shiga wannan loko ka yi harka da su ka fito kuma ka zo ka ci gaba da harka da waɗannan kuma sannan dama gashi duk inda dai ka je wato za zama wato kai kamar a gida kake eh. amma idan harshe da ka iya wato sai ka ga cewa in misalin idan idan je ga yanzu da suka saka sabuwar dokar cewa ko kuma yana suna so a fara da harshen uwa mm. to kaga yanzu ka ɗauko ka je philippines ba ka jin turanci ba sa jin turanci inda ka je kamar eh, cikin ƙauyuka mm. yaya za a yi kai magana da su ko kuma kai harkokin arziki da da kullum da za ka sha wahala. <laughs> To daga karshe saboda lokaci tambayar da zan so ka rufe mana ita kila cikin minti da misali to kuma wanda ya iya yaran nashi kuma sai kaɗan yi sakaci yaran mu misali zaka ga eh, irin kamar misali barin ɗau misali da mu hausawan mu ko yarabawa ko inyamurai misali ibo eh, kenan idan muka yi yara zaka ga yawancin magana da muke musu sai ka ga muna musu magana da turanci ko wani yare da muka samu a wancan kasa maimakon yaran mu sai ya gama karshe sun manta yaren na mota asara muke yi kenan an kai sun fifi ta ma asara mm. mm. yawa mm. saboda me a gaskiya ko ni a nan lokacin da muka eh, fara samun yara a gida muke da ko da hausa muke musu magana Yaran mu ba mu fara ba ma koya musu turanci sai dai in sun kawo aiki wanda yake na turanci ne sannan za mu dan gyara musu ko kuma dan cika batu amma komai da kuka sani da hausa muke hausawa wanda ba sa yin wato eh, hausa gida mm. suka nuna musu cewa da komai da turanci suke yi mm. yayin da suka zo ziyara najeriya mm. suka je suna magana da kakanninsu sai ka ga cewa an musu magana kan ha Eh, tasirin yadda oh, 'yan ƙasar nan sai kallon kallo ko kakarsa ko kakarta ta faɗa ba ko kuma wani a mm, nan ƙauyen su ya faɗa ba to mun gode farfesa lokaci ba zai bar mu ba amma dai kan aka je ana hun kuma ai wala ai marmarin ka dawo ba sai Allah ya kai mu farfesa <laughs> to da gode wa dalla to haka yake mun ah, gode sosai ko ba nan ba ko ba nan ba ma eh. a gida Najeriya za ka gansu ga yara su ya ba su turanci mm, to sai mu dage kuma mu musu hausa kenan eh. <laughs> to yanzu kan duka duka nan za mu yi sallama mm. a madadin maryam bashir bugaji da safina ta sada sodai sai da amdin ita ce ta ba da umarnin shirin tare da taimakon julie gresham sai kuma injiniyan mu na linus ibrahim jarmar ne hana hada mu da ku ta facebook live ni usman ahmad kabara a birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.